alhamdulillah a wannan karon ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya sake sada mu da ku a cikin ci gaba da wannan shirin namu mai albarka wato shirin amsoshin tambayoyin ku tare da dan uwa sai adam jibilwa kamar kullum insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin tare da ba 'yan uwa haƙuri da rashin jinmu da suka yi na tsawon lokaci tare da a hutun da muka ɗauka amma alhamdulillah mun samu ci gaba da wannan shiri da farko muna yi ma sai adam barka da zuwa a wannan tasha tamu mai albarka sai da adam barka da zuwa ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba da amsa tambayoyinmu da suke shigowa insha Allah tambaya ta farko da za mu fara da ita shine ala gafata malam shin taba ayar alkur'ani mai girma in dai ba alkur'ani ba ne misali taba ayar alkur'ani mai girma in dai ba a cikin alkur'ani take ba misali ya halatta shi ne wanda yake taba kuma ya halatta ga mara tsarki ya taba ayoyin da suke cikin aya haka wanda dai shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad وعلى آله وجهه الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان إمام الهجة القائم المنتظر المهدي اللهنا له الفداء يوم أسكلم نسوارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wato على النهود nuhu dangane da wannan tambaya na shi zai iya taba aya na qur'ani ko mm. ko da a cikin abin da yake ko da ba a cikin qur'ani bane wannan mm. aya inda ya kasance bai da tsaki eh. to gaskiya eh, ita aya na qur'ani ko mm. sunan Allah mai tsaki ba da mara tsaki ko a cikin qur'ani yake ko ba a cikin qur'ani yake ba to haramun ne taba shi ga mutumin da bai da tsaki ma'ana rashin tsakin nan na janaba ne ko na haida ne ko kuma dai wani abu makamancin haka wanda ya zama na idan mutum yana da irin wannan rashin tsaki in ya haramta a gare shi taba ayan Allah ko sunan ubangiji madaukakin sarki to ma dama mutum yana da irin wannan yana cikin wannan hali in to haramun ne ya taba sunan Allah ko a ina ya gani ko ba a cikin Qur'ani ya gani ba Allahu ta'ala a'lam to alhamdulillah ah, Allah gaba ta mana sai tambayar mu ta biyu shin sallan nafila Allah gaba ta mana shin sallan nafila a bayyane ake karatun ta ne shi ma na tambaya ke sannan na fi a koyi ake yin ta ne ko a bayyane ina ga bangaren abin da shafi kira'a ke nufi ke nan kira'a eh, ke nan eh. na'am ita eh, sallan nafila malalu yin ta da rana mustahabbi ne a boye ta da daddare kuma mustahabbi ne a bayyana ta kaga nan mustahabbi aka ce ba wajibi ba hmm. eh mustahabbi ne idan da ranar ne mutum zai yi zama ya yi ta ba a jaharin ba mm-hmm. in kuma da daddare mutum zai yi ta zama ya yi ta a bayyane insha Allah Allah ta'ala alam sai tambayar mu ta gaba ya ce alagafata malam malam na kasance haifaffen kano ne iyayena suna kano da zama sai na koma zaria nima da zama har ma na yi aure a can zariya nan to amma shi mai tambaya yake magana ya ce har na yi aure a zariya ya ce to idan na je da iyayena a can kano shin gafa ta malam menene hukuncin sallata Na'am. Eh na da shi yana nufin iyaye eh, na fahimta na fahimta kenan shi iyayen shi sun haife shi misali a wani gari eh, kamar Kano misali kamar eh. da ba da misali sai ya tashi sai ya koma zariya da zama an bai aure a Zariya. to yanzu idan ya dawo gida menene hukuncin shi na sallah kenan ke nufi ko eh, na kasar nan ke nufi eh. to wannan gaskiya a nan in dai har ya dauki zane tun da ga mai da zare gidan shi nan wajen family shi yake to duk lokacin da ya zo wajen iyayen shi mm. zai yi sallan kasar ne hakan hukunci na azumi ne mm. ba zai yi azumi ba eh saboda yanzu shi yana halin matafi ne mm. to saboda hakan za a nan hukuncin shi da ya zo wannan wajen zai zama da sallan shi kasar ne ba wannan ba ne sallan shi ba tamam ba ne haka azumin shi ma zai zai ajiye ta ne Allahu ta'ala alam hmm. sai tambayar mu ta gaba ce Allah ta malam mahaifina ne ya min wasiya da na gina rijiya a cikin dukiyarsa a wani waje da ya ayyana min bayan ya rasu sai na ga wajen akwai rijiya shin ya halatta na yi wani abun daban misali a cikin wasiyar da ya bashi hmm. eh, wannan wannan shi nuhu shi malamai suke kira da wakafi misali in aje wani abu a wani waje hmm. sai in ce wannan abin na aje shi a masallacin nan za a dinga amfani da shi to sai muka ga ai wannan masallacin tana da shi wancan masallacin babu ya kamata mu dauka mu kai wani masallacin ne malamai suka ce a'a hmm. in abu wakafi ne na wannan wajen ne saboda haka yanzu da baban shi ya ce mai gina rijiya a wannan wajen hmm. ko da akwai rijiya a wannan wajen to haƙƙin wasiya ne ya cika abin da aka ce mai yi ba zai ce da na fasa ko kuma sani ta yi baban bai ce ka gina masallaci a waje da ma shi ce mai gina masallaci a waje da Allah sai ga wajen ai akwai masallaci to zuban gina makaranta mu mutane eh, eh. to ba zai yiwu ba gaskiya sai dai ka gina wannan masallacin da shi eh, mai wasiya ya maka eh, wasiya eh, ko kuma a samu sabanin haka kila kuma ta ce mai gina masallaci ne kuma wajen akwai a gina makaranta ne kuma wajen akwai masallaci sai ce babu masu sai ce to ba zai yi haka ba mm. na dai sabanin wancan na farko da na kawo mm. so ita wasiya duk abin da aka wasance ka da shi wajibi ne ka cika wannan wasiya ne ba ka ne za a yi kai za a yi kai ka ce ai yanzu na ga babu kaza bari in cika kaza ba a'a ba a wannan abinda shi eh, wanda zai bar duniya ya wasu ce ga to dole akan wannan abin za ka aikata wannan abin ba zai yi da haka yayi gaban kansa ba ba zai yi gaban kanshi ba masallaci aka ce maka gina masallaci babu ruwanka akwai wani masallaci a eh, wajen in makaranta aka ce maka gina ko rijiya to babu ruwanka yin wani abu ba sabanin wani abin da aka umarce ka da shi da kai Allahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi a sai tambayar mu ta gaba yake ce ala gafarta malam na karbi bashin mutum ne yana so in biya shi kuma na neme shi sai na rasa kuma babu yadda za a yi na same shi mana ya yi ta bincika ya yadda za a yi same shi haka shi mutumin shin ya zai yi to eh dangane da shi biyan bashi kaga bashi mutum kuma baka san yadda yake ba mm. to gaskiya nan abin da malamai suka ce wajibi ne ka je ka neme shi wajibin ka ne ka je ka neme shi to idan ka neme shi ina eh. zuwa malam duhu a nan wajen abinda malamai da suka ce shine idan ka neme shi sai baka same shi ba to me ya kamata yanzu a nan ka yi idan misali yana da wasu makusantan shi sun san inda yake za ka yi zuwa ka yi magana da su mm. ko kuma misali kila yana da magada to za ka iya ba su in har ka san cewa su yake mai amanin wannan bashin mm. idan kuma ka san tabbatin ba su yake mai amanin wannan bashin ba abinda fukaha suka ce shine za ka koma gun hakimin shari'i ne za ka ne ka samu hakimin shari'i da wannan dukiya ɗin hakimin shari'i shi zai san yadda zai sarrafa wannan dukiya za ka ne ka kai mai za ka faɗa mai gashi gashi gashi su to su suka san irin hukuncin da za su yi a nan eh, eh. Allahu ta'ala adam to masha Allah ana ga wata malam dubare da yanayi na lokaci haka a yana ga za mu tsaya a nan haka da lokaci eh. sai dai zuwa wani karon insha Allah in Allah subhanahu wa ta'ala ya koma sada mu da ku insha Allah masu kallon mu zama mu a nan a madadin ni mai gabatarwa Nuhu Yahya Sokoto muna yi ma babban bakon namu a Said Adam Jibilwa mana insha Allah sai zuwa wani sati mai zuwa Allah ta'ala ya sada mu da ku a cikin alkhairinsa muna godiya insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh